بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha shida ga watan sha'ban a wannan shekara ta dubu ɗaya hudu da talatin da takwas kuma daidai da goma sha uku ga watan biyar a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai da izinin Allah madaukin sarki za mu tashi a inda muka tsaya a karatu wannan littafi mai albarka muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya alai kuma wannan shi shine darasinmu na 116 muna cikin kitabul qur'an a inda za mu tashi a babi na takwas babu ma ja'a fi du'a'i babu ma ja'a fi du'a'i haka yake babin abin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi addu'a bayan da muka yi bayani a babi na bakwai da ya zo babu ma ja'a fi zikirin lahi tabaraka wa ta'ala babin ki magana kan zikiri ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma malik ibn anas ya biyo bayansa da babu ma ja'a fi du'a babun da ya ne magana kan abin da ya shafi addu'a akwai bambanci tsakanin zikiri da addu'a kullum da ke ko ko ba bambanci ta ɓangaren suna ana kiran wannan zikiri ana kiran suna wannan da addu'a an ka kallaci addu'a da kyau za ka ce zikiri ce kun gane ko domin a lokacin da mutum yake yin addu'a yana ce allahumma falikal isbahi wa ja'ilal laili sakanan wa shamsi wal qamara husbanan itubi anni daina wa aghnini min al misali kaga da yace allahumma wannan zikiri falikal isbahi zikiri wa ja'ilal laili sakanan duk zikiri ne hagan nan kuma idan ka kallaci zikiri za ka ce addu'a ne in ka kallaci zikiri za ka ce addu'a ne domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a girshi ya ce man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marra hutat anhu khatayahu duk wanda ya faɗi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi kafa ɗari to za a kankare mashi zunubansa gaba ɗaya in ka lura da kyau zikiri addu'a ce da baka faɗi me kake nema ba kun gane ko addu'a ce da baka faɗi me kake ne ba saboda da duk zikiran da ga an faɗa ga duk wanda ya faɗi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza albaqiyatu salihatu shine kaza kaza kenan abin da kake karantawa kana fatan wannan abin ladan shi ya tabbata a wurinka in kuma ka ce addu'a addu'a ita ma zikiri ce lura da ubangiji subhanahu wata'ala kadai kake roko ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan duk wanda yi addu'a za ga akwai zikiri tare da haka duk wanda yi zikiri za ga akwai addu'a tare da haka domin wanda ake roƙo a addu'a shine wanda ake ambato a zikiri wa qala rabbukum kuma ubangijinku ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku ba ga kuma roƙo ubangiji subhanahu wata'ala ake roƙo ba wani ake roƙo ba sai ma malik ibn anas ya ce babu ma ja'a fi du'a babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi addu'o'i addu'o'i kaga yanzu bukatun ka kake nema kai tsaye zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye kake nema amma zikiri addu'a ta ɓangaren zikiri kana neman biyan bukata ne amma ta hanyar zikiri yanzu ko kai tsaye ne kake neman Allah ta'ala ya biya maka bukatunka kuma bukatun naka gasu gasu gasu kana ambatansu kai tsaye ina fatan kun fahimce ni da kyau ga addu'a kenan kana neman biyan bukatunka kuma bukatun su ne kaza su ne kaza su ne kaza su ne kaza to kamar yadda muka ambata a lokacin da muke zikiri cewar ibn qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi yi bayani ka abin da ya shafi waɗansu nau'uka na abin da ya shafi zikiri abin nan ladubba eh, ko fa'idoji na zikiri to hakan nan ma kuma dai malamai sun yi magana kan abin da ya shafi ladubba na addu'a na dubba na addu'a abin da ya kamata wanda zai yi addu'a ya laƙance su kafin ya shiga cikin addu'a kuma idan muka zo muna karanta addu'o'i da imam malik ibn anas ya kawo a cikin muwaffa za mu ga waɗannan abubuwa ɗin sun bayyana a ciki wannan littafi ne mai matuƙar kyau sosai shari'i ne na hisul muslim sharhu hisul muslim min azkarul kitabu wa sunnah wanda ya yi hisul musulmin sananne ne da sa'id bin ali bin wahaf al-qahtani wanda ya sharhi din shine majdi bin abdul wahab ahmad shi yi sharhi din to da yi sharhin littafin sai kuma shi mai asalin littafi din ya yi zo ya yi tsokaci akan waɗansu wurare da yake ganin kamar mai sharhi din kafa shi ta dan zami ko da abin da ya shafi aqida ko kuma abin da ya shafi karancin ilimi wallahu ta'ala a'lam to sai aka hada su ana inda mutum zai samu sharhi din to yana da matukar kyau shi sharhi ba sanyawa ake yi a masallaci ba ana ajin sharhi ne domin ka ƙara bincike ka faɗaɗa bincike a ciki amma hisul musulun ɗin shi ake sawa ɗalibai su iya karantawa su haddace waɗanda za su haddace su lakance shi to a shimfiɗa yake kawawa yake shi a mai sharhin musulun ɗin eh, sharhin hisul musulun ɗin kenan kafin ya shiga cikin sharhi ɗin ya kawo na na zikiri a na zikiri da ya kawo ya kawo waɗanda ibn qayyim ya faɗa ne a cikin alwabul asayid a yanzu kuma ya kawo ladubba na zikiri da addu'a a can ya kawo fa'idoji na zikiri a wannan sai ya kawo eh, ya ce saniyan na biyu wannan eh, adabu zikiri wa du'a ladubban zikiri da addu'a ya ce yana ga cikin ladubban zikiri da addu'a kamar yadda maka ambata maka ce zikiri addu'a addu'a kuma zikiri sai dai wannan ta bangare kaza ne wannan ta bangare kaza ne ya ce yana cikin ladubin addu'a mutum ya san tarihin annabawa da manzani da waliyan Allah subhanahu wata'ala na kwarai ya san tarihin annabawa da manzani da salihan bayi ba wai ana nama ba sai mutum ya san waɗannan sanan zai zai fara addu'a ba eh, a gwargudun abin da ka sani a yau na tarihin annabawa da manzani babu yadda za a yi a ce da kai faɗi annabi biyu cikin annabawa ka gaza eh faɗi annabi biyu cikin annabawa a ce mutum bai sani ba kullum rodi wannan jikin ko sai a je mataki na gaba faɗi wani abu da ya shiga a rayuwarsa in ka ɗauki annabi zakariya za ga daga cikin tarihinsa akwai rashin haihuwa za ga bayani da suka zo kan annabi zakariya a suratu eh, al-imran da suratu maryam za ga kan rashin haihuwa ne wanne mataki ya ɗauka yayayi a lokacin da yake addu'a yayayi a lokacin da yake addu'a ko ce eh, ya Allah kamar haihuwa rabbi inni wa hana azmu minni wasu ala ra'asu shaiban ku ga haka yayi muqaddima yayi ya yi mukaddima har yazo kan abin da ya shafi addu'ar da zai fada sai aka ce mutum ya san tarihin annabawa da manzanni wannan zai taimaka mashi ya san ya annabawa da manzanni suka yi addu'a lokacin da wannan abu ya shige suka bukaci wani abu a wurin ubangijinsu misali ɗauki annabi ibrahim alaihi salatu da yazo yana addu'a a cikin suratul shu'ara cewa ya rabbi abin da yace allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm waɗannan su ne muƙaddimar da ya yi kafin ya shiga addu'a ku lura da kyau muƙaddimar da ya yi kafin ya shiga addu'a ga ta sanin tarihin annabawa da manzanni za ka fahimci duk da matsayin annabawa da manzanni da irin matsayi da suke da shi a wurin Allah ba wai kai tsaye suka shiga roƙon Allah ta'ala ba a sai da suka yi muƙaddima sai da suka yi shara fage tukuna kafin su shiga bayyanar da bukatunsu gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazi shi ne wanda khalaqani shi kada ya halice ni fahuwa ya hadi kuma shi ne wanda yake shirya da ni ya ce wallazi kuma wanda yake shi ne huwa yi ne shi kadai ne yake ciyar da ni wa yashfin kuma shi kadai yake warkar da ni wabanan wa yas'in kuma yake shayar da ni shi kadai yake ciyar da ni kuma shi kadai yake shayar da ni wa idza maridtu kuma idan ne rashin lafiya fa huwa yashfi shine kuma wanda yake warkar da ni wallazi shine wanda yake yumituni shine wanda yake daukar rayuwata idan ajali na yayi thumma yuhyin sannan kuma ya rayar da ni subhanahu wataala shi shi kadai wallazi atma'u shine fa wanda nake kwadayi nake fata an yaghfira li ya gafarta mini khati'ati kurakure na maddin ranar tashi alkiyama duk waɗannan sufofi ne na Allah madawacin sarki shi shi kadai da hula sharika lahu wana jina da kyau ko to da ya faɗi wannan nan yayi wannan muqaddimar sai ya roƙi abubuwa guda biyar ya ce rabbi ya Allah ubangiji habli hukman kai mun baiwa ta musamman baiwa ta hukunci walhikini bi salihin ya Allah ka riskar da ni da bayinka na kware ya Allah ka riskar da ni da bayinka na kware wata alli lisana sidikin ya Allah ka sanya mini kyakkyawan yabo fil akhirin a waɗanda suka zo baya waj'alni ya Allah ka sanya ni min warasati jannatin na'im cikin waɗanda za su gaji aljanna ta ni'ima Allah ka sanya ni cikin waɗanda za su shiga aljanna ta ni'ima waghfir li abi ya Allah ka gafarta wa mahaifina innahu kana min ad-dallin lalle shi ya kasance cikin batattu wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada kun yi tatani ranar da za a tashi halittu baki ɗayan su waɗannan su ne addu'o'i guda biyar da yayi bukatu guda biyar da ya nema buƙata ta farko habli hukuman bukata ta farko habli hukuman bukata ta biyu wa bisalihin bukata ta uku waj'al li fil bukata ta hudu waj'alni min jannatin bukata ta biyar waghfir abi bukatu guda nawa biyar ya roka sai Allah ta'ala ya ce dangane da waɗannan bukatu shi, ya ce faƙada ate na ala ibrahim alkitaba wal hakika mun baima annabi ibrahim da iyalan gidansa mun ba shi alkitab mun ba su littafi mun ba su annabta wal hikima da da hukunci dama ya ce rabbi habli hukuman rabbi habli hukuman kaga yanzu mun samu an amsa wannan na farko kenan sai kuma wa alhiqini bi salihin ce Allah ta'ala kuma yace ce ah, wa innahu fil akhirati lamina salihin wa inna fil akhirati lamina as-salihin dama ya ce walhiqni bis salihin sai Allah ta'ala ya kuma lalle shi annabi Ibrahim a ranar tashin alkiyama yana cikin as sai kuma tambaye shi ta gaba ya ce waje ali lisana sirkin fil akhirin ya laka sanya mini kyakkyawan yabo ga waɗanda za su zo baya sai Allah ta'ala ya ce wa tarakna fil akhirin wa kuma mun bar kyakkyawan yabo a gare isa ga duk yahudancin yahudawa sai da suka ce annabi ibrahim da yahudi ne suna ganin sai sun yi haka sannan yahudancin zai samu kafuwa da duk nasaran ba nasari sai da suka ce annabi ibrahim ba nasari ne kowanne tsakanin ba yahudi da ba nasari yana ganin annabi ibrahim nasari Allah ta'ala ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikeen sai kuma addu'a shi ta gaba ko da ya ce waje alimin warasati jannati anna'im sai Allah ta'ala ya ce ah, ah, rahmatullahi wa barakatu wa alaikum ahlal bait ga addu'o'in da yi gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wata'ala ya amsa sai wace sai waka li abi ina kana min abbali Wani addu'a ta gaba lokacin da ya uziri ya zo mashi sai ya barranta da ita ita ce addu'a da ba an samu shi ba kuma ya barranta da ita ya ce falama ta bayyana lahu annu adulillahi tabarra min inna ibrahima kaga waɗannan kaɗan kenan abin da zai taimaka maka bin tsarin addu'o'i ka san takaitaccen tarihin annabawa da manzanni da yadda suke addu'o'insu a nan mun faɗi na annabi ibrahim misali mun faɗi na annabi zakariya kafin mu shiga wannan ya tashi cikin dare yana addu'a hunalika da a zakariya rabba a wannan cikin daren ne a irin wannan lokaci ne annabi zakariya ya kira ubangijinsa yi addu'a yi addu'a yi addu'a to ire-iren waɗannan addu'o'i ɗin ake magana a kai abu na biyu cikin ladubban addu'a shine mutum lokacin da zai addu'a ne ya kasance mai tsantsa gora ikhlasi ya karkaɗa zuciyarsa ya fuskantar da zuciyarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya zama na yana kwaɗayin Allah ta'ala ya amsa masa yana jin tsoron kuma fa kada Allah ta'ala ya amsa masa don wani ita ce tsari na annabawa da manzanni Allah ta'ala yake cewa inna kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in innahum lalle su annabawa da manzannin da suka gabata kanu sun kasance yusari'una fil khairat suna gaggawan aikata ayyuka na alkhairi wa yad'unana kuma suna roƙon mu ragaban don kwaɗayin abin da ke hannunmu suna roƙonmu don kwaɗayi suna roƙonmu suna fatan mu amsa musu wa rahaban kuma suna jin tsoron kada a amsa musu wa kanu na hashi'in kuma sun kasance mu kaɗai suke jin tsoro kaga alkhushu suka aka tabbatar da shi sannan kuma suna addu'ar ga khushu'i ga ragaba ga rahaba sannan abu na uku cikin ladubban addu'a lokacin da kake addu'an nan ka yi ta da gaske lokacin da kake addu'a ka yi ta da gaske ana yin addu'a da gangan ne za ga mutum yana yin addu'a da gangan lokacin da kaga yanayin yadda yake addu'a yana yin addu'a bai ɗauki abin da muhimmanci ba to Allah ka ga dama dai ka amsa ba a tilasta ka wannan da gaske yake kuwa ai mun san ba a ce da su Allah amma ka ce ya Allah ka gada maka ka san ka gada ma kuma a wannan ba da gaske yake yi ba ya ta da ganga yake wannan kuma ba a yi wannan so wani mutum ya tashi da gaske ya roki Allah ta'ala da ganin shi kasan wannan da gaske yake yi da ganin shi kasan da gaske yake yi abinda zai nuna maka haka ayyuka da mutum yake yi da gani kasan mutumin da za su tafi kaduna ana da program a kaduna karfe goma sha ɗaya na safe shi kuma yana nan garin mina da gaske zai je kaduna karfe ne ya kamata ya tafi wani ya je ya kwana wasu kuma da fitowa daga asubahi suka kama hanya amma shi har karfe tara bai shiga wanka ba eh wasa yake ko ko da da baki bai ce da wasa yake ba ayyukansa sun nuna cewar da wasa yake to misali saboda haka mutum ya dauka da gaske da gaske ke roƙo Allah subhanahu wataala to da ganin wanda yake da gaske ko za ka gane wannan addu'a da yake da gaske yake kulwar da ke ko abu na hudu shine mutum ya tashi tsaye ya ƙarfafa fatansa wurin Allah subhanahu wata'ala yana da fata mai ƙarfi cewar Allah ta'ala ya amsa mashi yana da yakini to haka yadda ya tashi yana addu'ar ya ɗauki abin da gaske shi zai bashi dama kuma ya sami yakini wannan addu'ar da yi da izinin Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya amshe ta sannan abu na biyar in zai addu'ar ya yi ta ga karan kansa da kuma sauran al'ummar mumine baki ɗaya, za ga haka annabi sallallahu yake addu'a واغفر لذنب واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هكا النبي نوح الدوار سورة نوح ديتي والمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين مؤمنات abu na shida shine lokacin da mutum zai fara addu'ar ya fara gabatar da tauhidi a ga wani aiman faɗe shi lokacin da muke magana ka annabi ibrahim alaihi salatu yace allazi khalaqani fa ya yahdini والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا هو اللي ne فيني ubangiji سبحانه وتعالى أنا nan annabi zakariya yace rabbi ya tabbatar da rububiyya inni wa رأس شيبا فلم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي هذا وكانت امرأتي آكرة yau kana timar a ci aka matata ta kasance bakarariya ce ba ta haihuwa to kaza kaza kaza kaza kaza ka yi fara saraka sai kaga annabi yunus alai salatu wasalam da ya shiga cikin kifi ai gaga fana da fi zulmati allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai fara gabatar da subhan allah ilaha eh allah ilaha illa anta sai fara gabatar da ta tauhidi ya ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al sai Allah ta'ala ya ce fastajabna lahu wa najjana min al-gham ji falawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athu abu na bakwai mutum yayi addu'ar asirrance ya boye ta ya boye addu'ar ya boye yadda yake addu'ar ya boye lafazin addu'ar no kenan ya ɓoye yadda yake addu'ar ya kuma ɓoye lafazin addu'ar zan zo dinga tambayar mu mun zo karatun hadisun da ke cikin muwaffa mun karanta hadisi in ce to wannan yana da alaƙa da mai kenan a cikin wannan shimfaɗa da muka yi ya ɓoye yanayin yadda yake addu'a kenan kada ya zama yana addu'a ana ɗaukan shi a hoto ana haskawa a facebook kun da kyau ko koda ko yana koda yana tare da yan jarida koda minista ne shugaban kasa ne ya je yana addu'a bai kamata zo ko kana ɗan jarida bai kamata ka dauki hoton shi ba a cikin aiki tsakanin mutum da ubangijinsa ba a ɗaukan hoton shi kun da kyau ko ka kaga mutum ya dauki hoto gashi yana dawa yayi haka sakan yi ma ƙarya yake yi yayi haka ne domin a dauke shi kaga wa yuhibbuna yuhammadu ya ya fa'alu kenan yana arfa yana dawafi ko falon gidan shi duk ya kewaye shi da hotunan da yake gashi yana dawafi shekara ashirin shekara kaza shekara kaza shekara kaza ko ya daga hannu haka ko kuma ya kira waya muna muna muku addu'a muna maka addu'a muna maka addu'a muna ka aba yanzu muna maka addu'a wannan duk baya ciki duk baya ciki in mutum ya san addu'a da da jin wannan ya san wannan dan kore ne addu'a koyi ta ake kun ga wannan yanayin yadda ake addu'ar kenan sai kuma ita lafazin addu'ar lafazin addu'ar ya Allah kaza kaza shi ma boye shi ake yi ina fata mun fahimci wani shi ma boye shi ake yi da Allah ta'ala ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa khufyatan kuna masu boye kamar ya kori iyalin kusa da kai kuma kana eh a ah, wannan za mu zo mu karanta sai dai ya kamata in kusancin su ne yasa suka ji ba wani mutum ya daga murya ne don su za mu zo mu karanta da Aisha radiyallahu anha ta ji abin da Annabi sallama yake faɗa a addu'a tunda kuma ai mutum ba gum zai yi da baki ba ya ce yana addu'a kuma ya yi gum haka nan mutum zai addu'a na takwas kenan in zai bi Allah madaukin sarki ya lizuci kankan da kai ya je shi ba kowa bane a gaban Allah madaukin sarki dama ba kowa bane shi din mai ji shi ba kowa bane a gaban Allah madaukin sarki ya kankan da kai shi ya kaskantar da kan shi shine ya kankan da kai ya kaskantar da kan shi a gaban Allah madaukin sarki duk waɗannan abubuwan da kaji ana faɗa fa a matsayinka na mumini ne domin karabauta. kada ya zama na lahira ka a baka ita a duniya amma iblis mai iya a cikinsu duka aka amsa mashi da ya ce rabbi fa amsarni ila mai ba a su ƙala innaka min almunzari ya ce ya Allah ka jinkirta min ila mai ba su zuwa ranar da za a tashe su ƙala inaka min almunzari ita kana cikin an saurara maka ya ce rabbi ya kankan da kai kiburu ma'i kuma aka amsa mashi don ka fahimci waɗannan lafuzan matakai da ake bi don kada a baka lahirarka ne a duniya ya zana mutum ima Allah ɗagawa ima Allah shishigi kuma Allah ta'ala ya dinga ƙara mashi ya dinga ƙara mashi to haka wannan abin tsoro ne kada a bashi lahirarsa a duniya wannan abin tsoro ne waɗannan matakai da ake bi ka ƙaddar da kai haka yanzu kana samun lada na addu'a tukunna ita addu'ar lada ce kuma kana samun ladanta abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma sannan ga buƙatar da kake so a biya maka ana fata mun fahimci magana ta da ke so da ka cewar wai wani addu'a shi kamar yankan wuka ce ai wani da yayi da an karba wannan ba zai zama da shi wali ba kai tsaye sai kaga matakan da yake bi na addu'a in ba ka ba iblis ma ai yanzu yi kuma yanzu aka karba qala rabbi anfirni ko fa anfirni ila ba su qala innaka minal munzir qala fa innaka ilal manfari raza yanzu yi kuma za a karɓar mashi kuma kaga shi ya zama shi ne eh, abin nan tsinanne kuma la'ana hula wa a taƙi attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa na goma mutum ya dinga yin a na tara mutum ya kasance mai zikirin ubangiji subhanahu wata'ala a cikakkiyar sifa lokacin da mutum zai yi addu'ar ya kasance yana da cikakkiyar kamala yana da cikakkiyar kamala ana buƙatar wannan cikakkiyar kamala ya yi alwala ya nasu sosai ya fuskanci alƙibla yana kankan da shi sai ya roƙi Allah maɗaukin sarki <coughs> na goma ya kasance yana al'ilha al'ilha yana yana addu'ar yana addu'ar tare da gan ban san ya fasara al'ilha da hausa ba eh kaskantar da kai gaban Allah maɗaukin sarki yawan maimaita abin yawan maimaita addu'ar yawan maimaita addu'ar kasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sujjada yana ka'aba yana yana sallah sai ga sai ga sai ga ha manya-manyan shedanin garin suka ce ga shi can zai yi sujjada waye idan ya yi sujjada idan manzon Allah sallallahu ya yi sujjada zai je ɗauko mahaifa tara kumar wani ya tsora mashi aka wannan ji da kyau ko ya je ɗauko mahaifa tara kuma ne ya ɗora mashi aka ilai kuwa ya je ɗauko ya yi sujada sai aka samu wani hatsabibi ya ce shi ne ya je ɗauko mahaifar da ya ɗauko mahaifar ruwaya ta zo guda biyu ruwaya ta farko da ya dimfari inda manzalar salama yake sai ya ga wani abu kamar zaki ya dinkaro shi sai kawai suka ga ya da ita ya arci ya falle a guci sai suka ce mai tambaye shi mai faru sai suka ce ga abu kaza a wata warwayar kuma ya je ya jefa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mahaifar mahaifar kuma fa ma'ana kuma ta haifu irin ta haihu irin wannan eh, jinin da da sauransu Abdullahi bin Abdul Mas'udin yake cewa da yana da yadda zai yi da ya hana abin ko da ya je ya dauke mahaifar a kan shi abin kenan lokacin ana cikin lokacin tsanani kenan ce Fatima radiyallahu ta'ala anha ita ce ta ɗauki ta je ta ɗauki mahaifar domin ishi ce shi Abdullahi bin Mas'udin ah, wanda ya imani da shi ne sai su iya haɗawa da shi da ya taso daga sujada sai ce Allahumma alaika bi quraish Allahumma alaika bi quraish ya Allah ga qurayshawa nan ka kama mun su to fatin da yayi wannan addu'ar gaba ɗayan su sai cikin su ya kulle ma'ana sai suka tsuri sun san tun a zamanin jahiliya Inda an yi addu'a a wurin to addu'a karbabbiya ce da ya ce Allahumma alaika bi quraish so uku yana maimaita kaga akwai ilhaq kenan so uku yana maimaitawa sai kuma ya zo ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya ce Allahumma alaika bi abi jahal wa alaika bi utubatu bin rabi'a wa shaiba bin rabi'a والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط أكيد لسه lissafansu ya الله Allah ya كدنك ka جهل الله Allah ka kama كفتتك شيبة rabi'a Allah ka fatattaki shaiba ɗan rabi'a Allah ka damki خلف ɗan كعقبة Allah ka kama umayya ɗan khalaf Allah ga ukuba haka yi lissafa guda shida wannan rawaito hadisin ya manta na bakon su waɗannan da aka lissafa gaba ɗayansu an su a rijiyar badar ranar da aka yi badar aka kashe arnan nan gaba ɗayansu a nasarar mai watsa su a rijiya da an su a ciki aga tarihi ya riga ya mai da su makabarta kenan to ana buƙatar mutum ya maimaita addu'a ba su ɗaya ba su biyu ba su uku ba waɗannan kaɗan kenan daga cikin daga cikin ladubba na addu'a akwai lokutan karɓan addu'a wasu wurare da ake bukatar mutum ya lizince su wurare ko lokuta in mun ce lokuta akwai tsagi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe malik ibn anas ya kawo hadisin a cikin muwaffa mutum ya raba dare kashi uku kashi na ɗaya kashi na biyu kashi na uku to mutum kada yi wasa a wannan lokaci domin ya tashi yi addu'a duk daɗin bacci kuwa duk daɗin bacci kada kai wasa da wannan lokacin malaman tafsiri sun ce shine lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya tara lokacin da yan uwan annabi yusuf suka nemi su abin nan ya gafarta musu kalu ya na astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in da yan uwan annabi yusuf suka ce ya abana ya babanmu suke faɗa ma annabi yaqub suka ce ya babanmu istaghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu inna kunna khati'in lalle mu mun kasance masu laifi qal sai annabi yaqub ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi saufa da sannu kaga bai ce yanzu ba yace da sannu zan roƙa muku gafarar ubangiji na innahu daga ghafurur rahim lalle shine al-ghafurur rahim suka ce ya faɗi wannan ne domin ya tari wannan tsagi ɗaya bisa uku na dare tsagin ƙarshe domin addu'a a wannan lokacin tabbatacciya ce mana karɓaɓɓiyar addu'a ce sai wuri na biyu shine lokacin da mutum yake sujada. lokacin da mutum ya sha goshinsa a sujada. ba a ce sujada ƙarshe a sallah ba nan ka cikin bidiyoyin da suke neman su kunno kenan sai ga an a sujjada ƙarshe an tsawaita sujjada musamman a tarawihi ko a tahajjud sai a ware sujjada ƙarshe da daɗewa sama da sauran sujjudoji din kuma ba tare da an ware sujada ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ba saboda haka sai a kiyaye ina fata mun gano wannan da ke ko sujjada aka ambata annabi sallallahu yake cewa an hana ni in karanta alqur'ani a sujjada ko a a ruku'i ko a sujjada fa amar ruku'u fa azimu fihi rabb a ruku'u ku girmama ubangiji subhanahu wata'ala wa amma sujudu fajtahidu fi du'a? amma a sujjada ku ku yi kokari sosai wurin yin addu'a kana mutum ne wasa da yi addu'a ba a sujjada mafi kyawun addu'a shine mutum yayi ta da larabci in abin ya fuskara ya halatta ya yi da harshensa yi da yarensa kare ba wannan dama ta kubuce masa masha Allah ta'ala ya ce wasu jud wa qatari lokaci na uku shine wani lokaci da yake a cikin ranar juma'a mun yi shi lokacin da muke kitabul juma'a lokaci da wani lokaci a ranar juma'a ake magana ake magana ake magana ake magana sai abu hurera ya ce yana ganin bayan sallar la'asar ce kun lura da ke ko zuwa ka malamai da sun taba akan bayan sallar la'asar haka na tsakanin kiran sallah da tada ikama tsakanin kiran sallah da tada ikama kar mutum ya wasa a wannan lokaci idan an gama kiran sallah ka bi mai abin da mai kiran sallah ya faɗa ɗaya kenan an idar da kiran sallah sai ka yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ki Allahumma rabb hadhihi da'watu tamma sai kuma kai addu'o'in ka abinda Allah ta'ala ya sauke maka na addu'a to haka ya nuna kenan ana buƙatar a bada tazara tsakanin kiran sallah da tare iqama hakan na a daren lailatul qadri daren lailatul qadri da Allah ta'ala ce lailatul qadri khairun min alfi shahr wannan lokaci shi ma lokaci ne na karban addu'a hakan nan kuma du'awul imam al-adil addu'ar shugaba mai adalci da yake ma al'ummarsa addu'a ce karbabbiya hakan nan addu'a da al'ummarsa suke masa addu'a ce karbabbiya sun lura da ke ku addu'a shugaba addu'a ce karbabbiya addu'a talaka ga shugaba addu'a ce Sai nan ba wani jima wani gori kuma yai wannan zahiri ne kun gan shi ko da ake addu'ar Allah ya bamu damuna mai albarka kowa ya ce shekara talatin baya kowa ya ƙididdigo ba a taɓa noma irin na bara ba zunzurutun noma ka ganshi mirara musu matala ya da suka addu'a Allah ya ba shi lafiya ba ya dawo da kafa shi biyu ba magabta sun ɗauka zai dawo a abin addu'a da ake bukata addu'a amsa addu'a kowa ya yi addu'a batun amsawa ake yi kun lura da kyau kowa ya addu'a so yake amsa mushi ya amsa addu'a take a mahanga ta shari'a in ba kuma ta ba da kyau mun yi wannan a lokacin da muke sharhi na fahawiya duk da wasu ba sa nan a lokacin bari mu karanta hadisi kai tsaye ma'aiki Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a garishe ce mamin musulmi babu wani mutum musulmi yadda Allah bi da'awa zai roƙi Allah a kan wata addu'a laisa ha ismu a wannan addu'ar babu laifi babu abin da ike laifi ne a ciki kun ji shari'i yau kenan ko kenan da zai addu'a Allah ya tsine mawa ne ba tsinuwa ba ta abin wala ta rahmi babu kuma yanke zumunci a addu'ar babu yanke zumunci illa atahu Allah biya ihda salat sai Allah ya ba shi ɗayan abubuwa uku in dai mutum musulmi ya roƙi Allah ta'ala da wata addu'a a addu'ar babu laifi a ciki kai mutum ya ji wani abokinsa an karɓi takardunsa an yi kaza saura kaɗa a mai appointment letter ya ta roƙon Allah Allah kada ya ba shi Allah kada ya ba shi. wannan akwai laifi a ciki kullum akwai laifi a ciki wannan ba lalle ne Allah ya amsa ba ko Allah ya kashe wani Allah ya kashe shi yana ganin wani ya tsaya mai a gaba Allah ta'ala ya sani ko kuma qati'atu rahim yanke zumunci in dai ba abu waɗannan to Allah ta'ala zai ba shi ɗayan abubuwa uku in ma an tu'ajjila lahu da'wata ko dai a gaggauto mushi wannan abin da ya roƙa a bashi shi wannan abin da ya roƙa a bashi shi wa in ma an khair halahu fil akhirah ko kuma a a jinkirta mashi addu'ar sai ran lahira a bashi ta a ce ai addu'a nan da ke ta yi yarinya nan da ke ta fata Allah ya baka Allah ya baka Allah ya baka aka kasa ka to so ga addu'a in mutum ya ganta sai ga ai da addu'in shi gaba ɗaya da yi na duniya nan da an ajiye mai su an bai su a lahira Allah ya aji aikar kumanta ita addu'ar ibada ce abinda ka roƙa ko an baka shi kana da ladan addu'a da kai kuna jira da kyau ko ka roƙi Allah wacce da kake nema Allah ya auren maka da ita kuma ya baka ita yanzu ga ita da ya baka kuma ga ga ladan addu'a kai musulunci da dadi yake wallahi musulunci da dadi yake kullu da ke ko kuma Allah ta'ala ya jinkirta wa mutum addu'ar sai ranar lahira ya ga gata zuzurutun addu'ar sai na nauke ne yanzu sai na uku wa in ma an yi rafi an huminan su imisilha ko kuma a kautan mai da wani bala'i da aka rubuta zai same shi sai a kautar da wannan bala'in ta sanadiyar wannan addu'ar ya sai zamana ga wata addu'a da ga wani addu'a da mutum yake yi yake ne to addu'ar ta ya kai nauyin kaza kullum da ke ko to maimakon a bayan shi sai kuma ga wani bala'i da aka rubuta zai same shi sai a ɗauke mai bala'i ta sanadiyar wannan alheri da ya roƙa sai zama na ma in bala'in zai same shi bai huce ma ya ya same shi lokacin da ake mai yankan barci a ɗan kurji ne shi jini ya ɗan fito ba wataƙila an rubuta cewar za a hatsari ne zai fasa kai zai shiga injuri kaza kaza kaza sai an mai karin jini sai jini ya zo sai zama na a yankan farce ne dan jinin nan kawai da ya zuba ko ya tibe shikenan to kenan mun fahimci wannan hadisi addu'ar mumini ba ta faduwa ƙasa banza in dai ka roki Allah da yaqini to ka tabbatar ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ne da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki da Allah ta'ala ya amfana da mu baki da so bai wannan shimfiɗa sai mu karanta hadisan da ke cikin wannan littafi na muwatta wallafar imam malik ibn anas imam ala'ima imam darul hijra kuma ina faɗa sai mu dinga duba addu'o'in da ke ciki qala rahimahullah babu ma jaa fi du'a babin da yazo zai magana kan abin da ya shafi addu'a qala haddathani haya an malikin an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت دني وانا عن مالك daga malamin sa Malik ibn Anas imam al-imam imam dar al-hijra madina Yahya ibn Yahya al-Laysi al-Qurtubi in ci al-Qurtubi mutumin Qurtuba mutumin kasar Andalus spain kenan a yau ko kuma isbaniya ƙasa ce da ta yaye al'umman musulmi ƙasa ce ta musulmai da musulmai sun riƙe ƙasar kuma sun yi ma musulunci hidima sosai da sosai har yau duniyar musulunci tana ji da littafan da suka fito daga nan banda littafan da aka narkar da su a cikin teku banda littafai da aka dankar da su a cikin teku lokacin da makiya addinin musulunci suka shiga garin suka shiga kasar suka kashe sarakuna suka kwashe littafan suka narkar da su a ciki a daman sakacin kenan a saki addini mana a kama duniya da holewa Shi ne. sun bi holewa yalla ta'ala kuma ya canza su kau da su Allah ta'ala ya sauke amma ai kasar Andalus yahya ibnu yahya al-laifi mutumin andalus ne ibnu abdul bar wanda ya sharhi muwatta guda biyu da al-istizkar da at-tamhid mutumin andalus ne imam al-qurtubi wanda yake da tafsirul qurtubi mai juz'i 22 mutumin andalus ne imam al-qurtubi da yake da littafin at-tazkira shine littafi mafi shahara da ya tara abinda lahira ta kunsa da hadisai da ayoyi kaga kamar lahira gata a gabanka da dai wanda Allah littafi da Allah ta'ala ya bayyana babu kamar littafin qurtubi wannan a tafkira. ina fata mun fahimci wannan al baharul muhit na Abu Hayyan Andalus ne Imam Shatibi Andalus ne Abu Amr Dani Andalus ne wa duk mutanen Andalus ga suna ratata mutanen Andalus ya rasu shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an abu zinad daga abu zinad abdullahi ibn zakawan abdullahi ibn az-zakawan wanda ya rasu shekara ta 131 an al-a'raj daga al-a'raj abdurrahman ibn Hurmus wanda ya rasu shekara ta 117 an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi al-yamani abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi sunan kabilar su daws al-yamani sunan kasarsu wanda ya rasu shekara ta 57 abu huraira ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qal lalle ma ki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce li kulli nabiyyin da'awa kowanne annabi an mai alƙawarin amsa addu'a guda addu'a guda an shi ita inda yayi ta ba ta cikin rububi an karɓe ta kowanne annabi an ba shi addu'a guda da in ya yi ta wannan addu'ar ta karɓu ba ta cikin rubi ba ta cikin an karɓa ko ba karɓa ba an ba kowane addu'a an ba kowane annabi ya ce kawai annabin ya ce ya Allah addu'ar da ke mana alkawari ɗin na ni gatawa misali ya ce a rasul mai ce na biyin da'awa kowane annabi yana da addu'a da aka yi mai alƙawarin in ya yi ta an amsa yadda ubiya da zai roƙa kowane annabi an mai alƙawarin addu'a guda da in ya yi ta an karɓa kuna jina da kyau ko kun bayyanci bambancin na ce ba ta cikin sauran addu'o'i wannan ya ce yanke an karɓa ya ce fa'oridu yanzu kaga mana so mu ji ta manzan Allah ya ce fa'uridu ni sai nake so an aktabi a da'awati in ɓoye addu'ata ba a nan duniya ba ɓoye ta zan yi shafa'atan li ummati fil akhira dan ta zama ceto al'umma ta alahira sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ji farin da Ka je da yake son yace ya koyi addu'a su shi wannan guda ɗayan a'a ba anan ba yake a bashi ceton al'ummarsa wannan hadisi ban da malik ma bukhari da muslim da sun raito shi bukhari da muslim da sun raito shi kun ga inda malik ya buɗe babin addu'a ɗin ko to tambaya ta yau a ce an maka alkawarin addu'a guda me za ka roƙa an ka lura da kyau anan salama ya sa ta ne ba gare shi kaɗai ba ba gare shi kaɗai ba ka yi addu'ar da za ta amfani ka ta amfani sauran al'umma Fodayar bin iyadu yake cewa inda ya san akwai addu'a guda da in yayi ta an karɓa shi zai sa ta ga shugaba ne mun yi da cikin sharhu sunna na barbahari ce domin in ya gyaru al'umma ta gyaru in ya gyaru al'umma ta gyaru eh? <laughs> ah? ai shugaba bin shi ake ba ji yanzu gaba ɗaya da malamai akan mumbari da waye da kowa ya kama cewa a tafi noma ba kowa ya kama cewa a cin hanci da rashawa da kafin zuwa yanzu kaji malamai suna cewa a daina cin hanci da rashawa ne ba sa da ido suke suke cewa an saba ba su kujerun umara hamsin talatin ba eh amma yanzu likulli nabiyin da'awatin ya da'o biha kowanne annabi akwai addu'a da ake mai alkawari in yayi wannan addu'a an karba fa uridu sai nake so an bi a da'awati in boye addu'ata in boye addu'ata shafa'atu li ummati fil akhirah ta zama ceto ne na al'ummata ga alahira قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجائل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وامتعني بالسمع wa وقوتي في سبيلي ina son mu lura da wasu abubuwa kamar haka yanzu za mu shiga jero addu'o'i da suka zo daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wana jina da kyau akwai addu'o'i da suka zo daga cikin alkur'ani suka zo a cikin alkur'ani mai girma no kenan biyu akwai addu'o'i daga qur'ani akwai addu'o'i daga hadisi kuna jina da ke ko yanzu abin da yake ake bukata ka gane addu'o'in in rabbana ce ka gane rabbanonin idan allahumma ce ka gane su kar ka je ka dauki allahumma ajil rabbana ajil lana qibtana qabla yawm hisab kana karanta rabbana rabbana rabbana ka karanta rabbana lana qittana qabla yawm hisab ya Allah ka gaggauta mana rabban mu na lahira kafin tun anan bi kaga yi bi ba ko kuma karanta Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika amtar alaina hijaratan min as-sama bi ba kuna jina da kyau ko idan aka samu addu'a daga qur'ani aka samu addu'a daga hadisi mafi kyawu shine ka dubi wacce addu'a ce ta yi kama da bukatunka ka ɗauko wannan addu'ar ka yi ita ce ai kira al ita ce kira al-ma'fura sai in abin ya fuskara ne sai ka faɗi ka. amma an bi so ka ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan saboda me saboda sun fi tara bukatun duniya da lahira waɗannan addu'o'in sun fi tara bukatun duniya da lahira wani hadisi daga malik ibn anas daga malamin sa yahya ibn sa'id wanda ya rasu shekara ta 144 annahu lalle shi yahya ibn sa'id balagahu bayani ya zo masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin addu'a fa yaqulu sai ya ce a addu'a Allahumma ya Allah ubangiji kun ga ya fara da ni da at-tauhid Allahumma ya Allah ubangiji falikan isba ya Allah wanda yake wayar da asuba yake wayar da gari da gari yana cikin duhu sai gari ya waye yake tsaga shine falik inna Allah falikal habbi nawa falik shine mai rabawa ya Allah wanda ke yayi yake tsaga shi sai kenan ko waja'ilal layli sakana ya Allah wanda yake sanya dare ya zama sukun ya zama komai ya natsu komai ya koma makwancinsa dare ka ji shiru mana kaga kamar ba ɗazu awa hudu awa biyar baya ne ake ta kara kaina gefen kasuwa ko gefen mobil ko gefen tasha ko ina ina amma inda da dare ya yi kaje sha ɗaya sha ɗayan dare sai ga gaba ɗaya haka ne ko ne ya sanya dare shiru ya Allah wanda ya sanya dare shiru wa shamsi wal qamari husbana ya Allah wanda ya sanya rana da wata husbanan ababen lissafi dare da rana abin nan wata rana da wata rana da wata rana da wata ababen lissafi don da su ake lissafa kwana-kwana a sami saci daya da su ake lissafa a sami wata daya da su ake lissafa a sami shekara daya ina fata mun fahimci wannan da ke ku kuma da su ake samu 24 hours to sai ya sanya wata da rana ababen lissafi in an ɗauki lissafin wata kullum da ke ko bayan shekara goma sai kuma kuka duba lissafin rana bayan shekara goma to za ku samu bambancin kusan wata uku za ku samu bambancin kusan wata uku misali karatunmu na yau shida ga watan ga watan sha'aban 1438 kuma sha uku ga watan biyar 2017 inda za ka saurare shi ko ka sake duba wannan date din a bayan shekara goma ciccin, za ka samu kusan wata uku a ciki don yana shiga juna yana shiga juna an ka lura da kyau a wace shekara ne nan shekaru kaɗan baya shekaru kaɗan baya akwai lokacin da aka yi babbar sallah da kirsimeti kusan kwana ɗaya ne bambancin su eh rana ɗaya to yi na sanar na ce kusan kwana ɗaya ne don gaga kun lura da kyau ko to amma gaga yanzu kuma an samu tazara sosai masu Allah salamatu wal afiya wancan da kan an faɗe shi ne don babu misali a wanka babu ta yadda zai zo bakin mai so akwai bambance-bambance wannan shi za ka ga fassara ayat da ke cikin suratu kafi wa labifu fi kafihim salata mi'atin sinina wazzadu tis'a sun zauna tsawon shekara 300 tsawon shekara 300 suka yi suna bacci wazzadu tis'a kuma suka ƙara shekara tara sai malamai suka ce in mun duba kalanda kaza ma'ana an duba kamariya lissafin wata to shekara ɗari uku in kuma an dura an an yi lissafi da shamsiya ɗari uku da tara in an duba shekara kaza to kaza an an duba kaza kaza ne to ke na gaga yanzu wata da rana su ne ababen lissafi amma musulunci da wata ake lissafi ka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj al-ahilla jinjirin wata da shi ake lissafi ina fata mun fahimci wannan da ke ko yawa da su ake lissafi ibada kuma da gani ake lissafi ka ɗaukar azumi ko aji azumi ko babbar sallah duk da gani ake ba da kalanda ake lissafi ko dai kalanda dai ko ka duba dai za ka ɗan ɗora ka amma dai lissafi na hakika ibada ta hakika to sai ya tabbata a shar'ance sannan za a yi bayan da salma ya ce allahumma falikal isbar ya Allah wanda ke wayar da gari wa ja'ilal layli sakanan ya Allah wanda ke sanya dare ya yi shiru komai ya koma inda yake ya sanya dare wai zama hutu kenan ko wa shamsi wal qamari husbana ya Allah wanda yake sanya wata rana da wata su zama abai ban lissafi ya Allah iqdi anni dana ya Allah ka biya min bashi na ya Allah ka biya min bashi wa aghnini min al faqa ya Allah ka wadatar da ni daga talauci wa amti'ini ya Allah ka amfanar da ni ka ciyar da ni daɗi da sam'i da jina ya Allah ka tsare min jina lura da ke ko kaga mutum ya samu kurumta ko bebantaka abin ya ya samu nau'i na na kasa sosai sai Allah ka tsare min jina Soji yana da matukar muhimmanci a jikin ɗan adam duk wani abin da mutum zai sha ko wani abin da zai ci da zai zama mai illa ga ci ga jinsa to ya kiyaye shi wa basari ya Allah ka amfanar da ni ka je da ni daɗi ka tsare min na. zama na kada mutum idan shi zai samu matsala nan gaba wa kuwati ya Allah ka tsare min ƙarfi na fi sabilik wurin kare addininka malami mu ji addu'a an anni daina ya Allah ka biya min bashi ne dai abin da ake ta bukata wai bashi ba suka huta su waɗanda ba sa aikin gwamnati sai suke ganin majiya yan hutu su ne wa ma'aikata masu albashi su goma masu albashi suka ce ai ka cire al'inna zai zama mai agin da tsarin abin nan ka ji kasuwa ta yi shiru in ka ji kasuwa ta yi shiru to an ci bashin yan kasuwa an yi biya kuma an canza kwastoma to bashi bashi da kyau bashi bashi da kyau Allah sallama da kanshi yake roƙon Allah ikbi anni daina ya Allah ka biya min bashi wa aghnini min al ya Allah ka wadatar da ni daga talauci kenan addu'a daman ba wai addu'ar a ce ki kafi kowa ba ba shine da irin asirin ba wa amti'in ya Allah ka jiyar da ni da haɗi bi sam'i da jina wa basari da ganina wa ƙuwati da ƙarfina fi sabilik wurin kare addininka قال an عن مالك عن أبي الزناد an الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم إذا دعا Allahumma اغفر in إن Allahumma اللهم in إن شئت ya'zim المسألة masalata لا innahu له mukriha إسناد irin إننا ما كران na ما ko maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yaqul ahadukum kada wani cikin ku ya ce idza da in zai yi addu'a kaga na duba addu'a din kenan ko Allahumma ghafir li in shi'ita ya la in ka ga dama wai yana ganin kuma tauhidi yake yi ya ce ya Allah ka gafarta min in ka ga dama Allahumma rahamni in shi'ita ya Allah ka gafarta min in ka ga dama kai mun rahama in ka ga dama kada wanda ya faɗi wannan li ya al mas'ala ya dauki azama ya kama abin da ƙarfi fa innahu la mukriha lahu shi Allah ba mai mai tilas Allah ba mai mai tilas saboda ka tashi tsaye ka roki Allah gafara ka roki Allah rahamarsa wani hadisi bukhari da muslim da sun rawaito shi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى مولى بن ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وانا حديث دق مالك مالك شين ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري an abi ubaid daga abu ubaid alqasim ibn abu ubaid wanda ya rasu shekara ta ta 98 maula bin azhar yantaccen bawa ne na ibn azhar shi ibn azhar ne abdurrahman al-suhri al-madani ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle mai ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yustajabu li ahadikum ana amsa addu'ar ku malam ya ajal madin bai gaggawa ba kamar yayi gaggawa fa ya kula ya ce kadda autu falam yustajabli wallahi nayi addu'a ba amsa min ba nayi addu'a ba amsa min ba wannan gaggawa ce ba amsa addu'a irin waɗannan ka doni ne ce shi yayi addu'a lafiya kamar ya ya zagi sama a'udhu billah wannan kafirci ne ba a gaggautawa ba a yin gaggawa wurin addu'a ba a yin gaggawa a wurin addu'a fata Allah ta'ala ya amfana da mu kuma ya sanya karatu ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira ya amsa addu'o'inmu da muke ya Allah ya amsa addu'o'inmu da muke baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk